الإمام الذهبي أي معرفة معرفة لا تحتاج إلى تعريف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنا مثلا قبيدة شمس الدين سننسى محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي an haife shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da دا تقص أتقيشي شما بسيم بعد دوغو ترجمة sai irin sa imamu zahabi suna bukata a yi musu dirasa ta musamman a yi kamar sati ɗaya ana ba da tarjama su da tabbas akwai abin faɗa a cikin tarihinsa a taƙaice dai shi almajirin ibn taimiyya cikin malamansa akwai ibn taimiyya al-imam ibn taimiyya malamai suka ce in kana son ka gane waye ibn taimiyya ka kalli almajiransa ana gane malami bijimi ne ina aka duba ɗalibansa waɗanda ya karanta sai ya ce az-zahabi almajirin ibn taymiya to ya zaka ga ibn taymiya sai ya ce ibn al-qayyim almajirin al-imam ibn taymiya to ya zaka ga ibn taymiya al-imam ibn kathiri almajirin ibn taymiya to ya zaka ga ibn taymiya ibn muflih al-hanbali almajirin ibn taymiya ne ya zaka ga ibn taymiya ibn rajab almajirin almajirin ibn taymiya ne فالإمام الذهبي رحمه الله تعالى Allah madaukaki zaki ya ba shi hadda a cikin malamai yana ne daga cikin waɗanda su alamomin gaggata Allah ne a cikin hadda in ka ɗau tarihul islam nasa shi ya fara rubutawa tarihul islam wa mashahiru al'ala tarihul islam wa mashahiri al'ala أي تاريخ الإسلام وتاريخ مشاري مشاهير الأعلى مجلد يحمس تاريخي من المسلمين تندق عن النبي آدم عليه السلام هرزوا زمن ننسى sannan ga littafinsa siyarwa alamin nubala shi kamar rairaye ne a wancan siyarwa alamin nubala rairaye ne sannan littafi ne tarbiyya littafi ne tarihi sannan littafi ne ilmoma da yawa littafi ne na aljabu wa ta'dil sannan ga littafin da ya rubuta a abin nan a ilmul jarhi wa ta'dil akwai littafin sa tazhibu tahzib tazhibu tahzib sannan da littafin sa mizan al-i'tidal fi ma'rifatir rijal sannan banda kananan littafai da ya rubuta ga su nan irin su muktasar al'ulu littafi mai asali na al al'ulu lil ali al kabir na al-imam al-maqdisi ibn qudamah al-maqdisi shi ikhtisar littafin ya samu suna muktasar al'ulu ga littafin sa zaghlu al ilm ga littafin sa nan masu yawa wannan ma littafin rasa'il guda shida ne asalin su sai muka tsakuro wannan muka sa shi za mu karanta shi al-imamu zahabi in ana magana aya ne shi ayar Allah ne shi a cikin ilimi in akwai wanda suka cancanta a kira su da ayatul lahi to yin musa al-imamu zahabi ne ake ce musu ayatul lahi ba ayatul lahawi da ake da su ba na yan shi'a wannan ayatul lahawi ne ko ka ce musu ka kamata ka ce aya alatul lahawi آلات الله وينيس ما آيات الله با والإمام الذهبي رحمه الله تعالى يشي الحمد لله على السلامة في الدين الحمد لله بوديا تاتبتا الله على السلامة أقام كبتا دمك سامو في الدين من أجل الدين من أجل كبتا الله يا كبتا دمك mun samu salama ga mu a cikin musulunci wannan wajibi ne a gode ma Allah a kansa da haka ya buɗe wannan risalar tasa wasu ana ganin irin wannan littafin kaman wata yan risala ce haka malamai suke fi su su aika ma da wasu mun gane sai su aika ma da wasu bukatar wani haka sai a dan rubuta masa dan abin da ake nufi sai a bashi talabul ilmi وتعلمه على الأقسام الخمسة تو طلب العلم وتعلمه طلب العلم وتعلمه على الأقسام الخمسة كوكوما كشي طلب العلم وتعلمه إن كشي طلب العلم نيما إلمي وتعلمه دنيما كوين إلمه talabul ilmi neman ilimi wa ta'allumuhu da koyan ilimin duk fasara za ta zo alal aqsamil khamsa akan kakkasuwar hukunce hukuncen shari'ar musulunci guda biyar da ake da su aqsamul hukmi taklifi guda nawa ne guda biyar to neman ilimi za ka iya kasa shi gwaggwadon waɗannan hukunce-hukuncen da ake da su guda biyar na shari'ar musulunci akwai fardun akwai farilla me farilla farilla alfardu shine ma talaba shari'ul hakimu min al-mukallafi fi'lahu talaban jaziman abinda shari'ar musulunci ta ce ma mukallafi yayi kuma aka ce tilasi yayi idan bai yi ba za a azabtar da shi ko kuma ka ce ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi abinda idan mutum yayi za a bashi lada in koyi bashi za a masa azaba shine alfardu kuma ma'anarsa alwuju hmm? wa mustahabbun sannan mustahabbi shi ko mai mustahabbi ma talaba sharu alhakimu fi'lahu min almukallaf talaban ghayra jazim abinda shari'a ta ce ayi amma bata ce tilas ba ko kuma abinda suke ce mishi ma yusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarkihi abinda idan mutum yayi yana da lada an kuma bai yi ba ba yi da zunubi ba alhaki a kansa na uku wa mubahun mubahi ne mubahi shi kuma shi ne ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi abinda idan mutum ya ba lada ba zunubi wa makruhun akwai makruhi shi kuma yusabu ala tarkihi amma la yu'aqabu ala ne. abin da za a ba mutum lada in ya bar shi amma kuma idan ya aikata ba zunubi in baka ci abinci a hanya ba za a baka lada amma in ka ci abinci a hanya ba ka da zunubi amma mutuncin ka ya zube haka ne ko ba haka bane wa haramun sannan akwai haram shi kuma haram shine ne ma talaba shari'ul hakimu tarkahu min al-mukallafi tarkan jaziman abinda shari'a ta ce ka bari dole ka bari ومن يفعل ذلك يلقى أثاما duk wanda ya aikata yalka a sama to zai gamu da zinibi ko kuma mayu ma yusabu ala yi wa yu'aqabu ala fi'lihi abinda idan mutum ya bashi za a shi lada amma idan ya aikata kuma za a masa azaba to an kakkasa ilimi gida biyar gwaggwadon waɗannan hukunce-hukuncen guda biyar akwai ilimin da wajibi ne mutum ya neme shi farilla latila akwai ilimin da mustahabbi ne idan mutum ya nema to in ko bai nema ba shi ya zano ma kansa akwai ilimin da kuma aka ba mutum dama da yinsa da barinsa duk ɗaya hmm? karafiyar bahaushe sannan akwai abin da shi kuma ilimin da an fi son karka neme shi amma an ka nema ba za a maka azaba ba akwai kuma ilimin da haramun nema ka koya kuma sunan shi ilimi ilimi ne amma haramun ne ilimi ne amma haramun ne ka koya ai na san da yawa mun san mun san wasu daga cikin nau'ukan yin wannan ilimin a cikin fadlu ilmi salafi alal khalas na al-imam ibn rajab al-hanbali ko fal fardu malam az-zahabi yace kaga farilla imma ala kulli ahad domin al-fardu ala naw'aini bi itibar al-mukallafi ko akwai alwajibul aini akwai alwajibul kifayi shine alfardul aini akwai alfardul kifayi akwai tilas akan kowa ba wara wanda ba kowa sai ya yi kowa ya ji da kanshi akwai kuma alkifayi abinda idan mutum ya yi ya yi wasu an samu sun yi shi kenan in ba a samu wasu in wasu sun yi sun ɗauke ba kowa sai ya yi ba to shi ne sai ce fal ka kaga farilla akwai ilimin da farilla ne a koye shi ma ala kulli ahadin ko dai akan kowa kowa dole ya tashi ya koyi wannan ilimin as-salati kaman sallah wajibi ne kowa ya san yadda zai yi sallah ko ko idan maman mutum ta yi ma mutum shi kenan in maman mutum ta san sallah shi ba ta sani ba ko baban shi ne san sallah shi kenan ko mata in ta san sallah ba sai mijinta ya sani ba ko miji in ya san sallah matar ba sai ta sani ba kowa shi yayi sallu kama ra'aytu muni usalli sallu kullukum kama ra'aytu muni usalli idhabu ila ahlikum wal wal yusalli yusalli bikum وليصلي وليصلي بكم أقرأكم لكتاب الله وليؤذن لكم أحدكم فكما نسمع يتي مسو مالك بن الهويرث فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أقرأكم لكتاب الله وليؤذن لكم أحدكم إذا لوقت صلى يي تو ɗayan wanda ya fi ku karatun Qur'ani ya sannan ɗayan ku ya kira muku sallah to kaga sanin sallah wajibi ne akan kowa wal iman sannan kuma da imani in maman mutum ta san imani shi bai sani ba shi kenan mun gane wa ma urifa bi darurati min dinil islam da kuma abubuwan da tilas ne da lalura lalura ne sanin su a cikin musulunci ba zai yi kace kana musulunci baka san su ba min al-awamiri na umarce umarce mutum ba zai ce shi musulmi bane amma bai san cewa Allah ya umarni da cewa a bauta mishi shi kadai ba wannan ya yu'rafu min ad-din bi ad-darura wan nawahi da abaibadan da aka hana allati yashibbu al-ghulam fi allati la yashibbu al-ghulam fi baladin illa huwa wa huwa yadriha wanda ba da a ce yaro ya taso ya zama matashi a cikin gari wa huwa fa ce ya san su akwai abubuwan da mutum zai taso a garin musulmai ko bai je makaranta ba ya san su shi yasa kaga fatiha ai wajiba ce a ce musulmi ya iya fatiha yana cikin abdururi min addi amma mutum shekara 60 a duniya bai iya karanta fatiha ba to wannan yana cikin gurbatul isla wallahi na cin abin da ke tayar da hankali abu ne da ya kamata a yi kuka in aka je yin wannan abubuwan mutum shekara 60 dan musulmi bai iya fatiha ba domin fatiha tasowa ake kowa ya ji ya iya yan yara kawai sun iya fatiha sai kamar yaro bai zuwa makaranta har da yaran da za ka gan su kai ta ganin a layi kawai sai kai suna fatiha sun yi fatiha ka gani akwai damuwa in mutum bai iya ba wannan yana cin ma yuwafu min ad-din bi darura abinda tilas ne lalura ta rayuwa in dai mutum ya taso a cikin baldatul islami to zai san wannan wa imma fardu kifayatin wannan can su ne guda uku din nan da al-Imam qayyim ya ware mana su ya wake su wal ilmu aqsamun thalathun malaha laha min rabi'in wal haqqu zu tibyani ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lid-dayyani والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني سوني بداؤك علم التوحيد علم الفقه سنكم علم السلوك الأوامر والنواهي كينا متين يسنس mun gane ai to waɗannan fardu ainihin ne ilimi ne tilas kowanne mutum ya koya wa in ma fardu kifaya ce ko kuma ilimin nan ya kasance fardu kifaya ne idan wasu sun yi to sun ɗauke ma wasu ba ce kowa sai ya tashi ya yi ba idan an samu wani adadi na mutane sun tashi sun yi to sa'atatul fardiyatu anil baqi farlancin ya faɗi daga sauran ba sai sun yi ba su ka hizzil qur'ani ka mahaddace Alƙur'ani. a cikin sahabban manzo Allah sallallahu mahaddata an san su ba kowa ya zama mahaddaci ba sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu an yi sabani kan hadda alqur'anin sa wasu suna cewa ya haddace wasu kuma suna cewa bai haddace ba akwai asali da ke cewa jama'a jama'a ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abubakar sayyidina abubakar tun a zamanin manzon sama jama'a lafazin jama'a na ɗaukar ka haddace lafazin jama'a na nufin ka rubuta shi mun gane shi yasa suke cewa akwai jam'u sadrin sannan akwai jam'u sadrin jam'u sadrin haddar alqur'ani mutum ya haddace da ka jam'u sadrin ko ya zama an rubuta alqur'ani a cikin takaddu an taskance shi duk jam'u ne to an yi sabani sayyidina umar ko radiyallahu ta'ala anhu baya cikin mahaddata domin an ba da riwaya al-Imam Malik ya wuto a cikin al-Muwatta cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya haddace suratul Baqara a lokacin yana khalifa sai ya shirya walima hujjar da ake kafawa kenan cewa idan mutum ya yi sauka alkur'ani ya yi walima to kaga wannan na nuna cewa ashe sayyidina Umar bai haddace alkur'ani ba idan ko kana maganar masana fiqhun sahabbai ba za ka kawo ba za ka kawo wani ba shi al'imamu suyuti a wajen sayyidina umar ne na farko na biyu kai yace wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatul hadi al abar yace al bahru sayyiduna abdullah ibn abbas tekun ilimi awfahum fatawa ya fi kowa a cikin sahabbai yawan fiqh wa umar da sayyidina umar kuma ka gani ko amma bai haddace alkur'ani ba so daga ana son mutum ya haddace alkur'ani yana ɗaya daga cikin mukammilat na ilimi amma ba tilas ba ne amma kuma haramun ne al'umma ta zauna ba ta da mahaddata a ce da an daina hadda haramun a ce ba mahaddata sannan kuma musulunci ba yawan mahaddata yake nema ba yawan masu fiƙihu yake nema daga cikin bala'in da zai afku ga al'umma mahaddata su yawa amma masu fiqhu su yi karanci kowa hadda kowa ya haddace alkur'ani amma ba masana addini kuma ɗazu na faɗan muku da safe wasu daga mu wanda suke na hau na cikin wata musiba da ta afka mana mafi yawancin mahaddatanmu ba su damuwa da ilmoma za ka samu mutum ya haddace alkur'ani amma bai dami ya wani karatu shi ke na zama alaramma ko ya zama mai bin wa'azin ƙasa shi na, da aya a nemi ya kawo shi na ya kawo aya shi na ko kuma kawai shi na ya buɗe makaranta har da ta rigima da shi ko kuma ya zama ɗan musabaka ni da ake musabaka ya san wacce za a yi nan da wata kaza da wadda za a yi nan gaba da wadda za a yi a ta duniya ya haddace ya sani to wallahi musiba ce so ana son mahaddata kunu qurra'a fuqaha ku zama mahaddata kuma masana fiqhu masu istinbati ba kai waɗanda za su yi hadda ba amma babu babu babu fiqhu wal fara'id al waqi'ati da'iman sannan da sanin farillai waɗanda suke kullun suna afkuwa ko al fara'id na raban gado wal fara'id al waqi'ati da'iman da raban gado da ke faruwa kullum wajibi ne a samu waɗanda suka ta raban gado amma ba kowa sai ya iya raban gado ba ko a cin fuka ha'u ba kowa iya rabon gado ba to fardu kifaya ne duk gari ya zama suna da mahaddata ya zama suna da masana rabon gado wal manasikil wajibati sannan da sanin ayyukan hajji waɗanda suke na tilas Kamar a san a san ana da masana dawafi masana ta'ayi masana hukuncin arafat a zama ana da su ba kowa sai ya sani ba domin aikin hajji yanzu wani ran ka koya masa yanzu da muke ta yin aikin hajji gashi mai hudud lakam ya cika a littafin shi ya ba kitabul hajji muhimmanci muna yi a masallaci sai ka ta kawo sai ka ta usulubi na na na na na usulubu usulubu tambihi sai ga ana gengedi to yasa sai ga ka ta bada labarin maka in kana karantar da aikin hajji kana son waɗanda ba hajji za su ba su gane to ka rika da labarin makka da daɗin da ake ji a makka da can titin makka sai ka gida ana ganewa to kun gane kun gane salon karatun ko in ba ka da fanni na koyarwa ka shiga uku wajibi ne ka iya koyar da kowa a matsayinka na malami in ka hau mimbari ka zama fawwashi ka iya gamsar da mutane a mumbari in ka zo aka kira ka muhadara ka gamsar da mahalarta muhadara in aka tara maka yara ka iya karantar da su in aka tara maka matan aure ka iya karantar da su in aka tara maka 'yan kasuwa ka iya karantar da su haka ake bukata mun je Legas muka je mile 12 kasuwa ce ko kasuwar kayan miya aka shirya muhadara da daddare kai ne lakca kan mahimmancin kuɗi a musulunci <laughs> kan mahimmancin kuɗi a musulunci sai gaba a gaji ba amma yanzu ka je ka ɗauko musu wani abin da bai shafe su ba shi ke don ana bayani kan aikin hajji ba wanda zai je aikin hajji zai daga mutane ba su cika fahimta ba ɗalibin ilimi zai riga bai iya gane magana hajji ba amma alhaji da ya biya in kana masa bayani kawai zai ga dandanan ya gane da abin ya shafe shi kai ko ustaz kai dai ai ta magana da an yi magana kan sallah to kafi kowa iyawa to haka zakka ana bayanin zakka musamman a shiga bayani kan kan kan kan kan kan dabbobi amma kana samun bafulatani kana masa bayani kan kan kan zakkar dabbobi sai ga kai kana fara bintu labunin binta labunin bintu mahabe jaza'a sai ga dan nan yana ganewa amma sai ga ustaz shi bai gane ba so da ba bayani to to sanin ayyukan hajji waɗanda suke na wajibi wannan fardu kifaya ne sannan wa ma'arifatil halali wal haram da sanin halal da haram wato wanda zai tsaye ya ba mutane fatawa akan haka sanin halal da haram yana da haɗari domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka yi saɓani a kansu wani abun wasu malaman su ce halal ne wasu kuma su ce haram ne kowa gwagwadon irin bincikensa da kuma irin mazhabin da ya tafi a kai da kuma irin ƙa'idojin shari'a da yake aiki da su to kaga wannan to farzu kifaya ne wani hau zalika da makamantan waɗannan wannan duk sanin su farzu kifaya ne farzu ne amma na ne na kifaya idan an samu wasu daga cikin al'umma sun sani to saura ba sai sun sani ba sai su rika tambaya ana ba su amsa mun gane ai kowane gari su zama suna da mufti kowane gari su zama suna da mufti وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نفي a cikin faɗin manzo sama da yake cewa in kana qalahu yace in annabin ya ce <laughs> in kana qalahu in annabin ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslim neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi me yasa al-imam az-zahabi yace haka saboda hadisi ne da aka yi sabani akan su al-imam yana da juz'i akan wannan na na manta na so in fito mana da shi mu ga yadda imamu asyuti ya fitar da hadisan hadisai ruwayoyin hadisan duk wanda ya ruwaito shi sai da ya tattara shi a takaice dai hadisi ne hasan ko a wannan zamanin a shekul albani ya hasana shi hadisi ne hasan mun gane ai shi yasa a ƙasa sai ya ce muku dukuhu la takhlu min da'atin hanyoyin da aka goto wannan hadisi na labul ilmi faridatun ba su kubuta daga rauni liza lam yajzim al-musannif binisbati ila nabi sallallahu shi sa abin nan shi al zahabi bai karfafa cewa ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu shi yasa yake in kana qalahu ne sai mai tahrijin wannan mai tahakikin wannan littafin sai yake cewa lakin qala al-hafiz mizzi sai dai babban malami al-hafiz mizzi malamin su al da al malamin sa imam ibn rajab al-hanbali yake cewa inna turuqahu tablughu rutbatal hasan in ka tattara hanyoyin hadisin sun kai matsayin hasan hasan li ghayrihi ne wa hasanahu al-iraqi wa ghayruhu الإمام العراقي يا حسن أشيل التاب سنة المغني عن حمل الأسفار لما في الإحياء من الأحاديث والأخبار يا حسن حديث سنة وغيره دمك من شنسة دوننسة kaga ghairu mu kamar a wannan zamanin ka ce albani sannan wasu ahu siyuti al-imamu siyuti shi ko ya inganta shi al-imamu siyuti ya ambace shi a cikin aljami'u jamiu sagir sannan kuma ya juz'i akan wannan juz'un fihi hadithu talabul ilmi fariba sunan littafin na al-imamu siyuti kenan وقد خرجت طائفة من طوقه في كتابي شي وانا ما لم من وانا تحقيق وانا للتاف يتي حقيقة انا فتد وصد كتشين هنيو ينسى للتافينا الروض البساء بترتيب وتخريج فوائد تمام gani ce bayyanta annan wasan na hadisi ne hasan mun gane shi ce na ai sabaka kabihi sabaka kabihi al-iraqi shine sai ya ce wannan hadisin fa ma'anahu fil jumlati sahihun in ka dauke shi a dunkule sahihi ne wa huwa mahmulun ala al-ilmi al-lazim li kulli ahadin kuma za a fassara shi ne a matsayin ilimin da ya zama tilas akan kowa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ai ko mai ta'alimin mu ya mana sharhi ko ya ce ilam annahu laysa laysa wajiban ala kulli muslimin talabu kulli ilmin ولكن يجب عليه طلب علم الحالي فإنه يقال أفضل العلم علم الحال وأفضل العمل حفظ الحال من قال يعني؟ صدق حديث فسر طلب العلم على كل مسلم أنا نفهم العلم اللازم ilimin من ya zama tilas akan mutum to wajibi فيجب على المرء التصديق بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على الإجماع يا وجب أكم مسلمي يسن يجدد دك أبن يزو دك أبن يزو من ذا الله صلى يزو دشي على الإجمال أدم قولي دول هيك جدد وانا ويعتقد ويعتقد ويعتقد dinal islami i'tiqadan jazima sannan ya wajaba ga mutum ya zama yayi me ya zama ya kudirce addinin musulunci ƙudirtawa mai A ƙidan mutum ta zama ingantacciya kun ga aƙidan nan kun ga aqida ita ce komai idan akwai ta ta inganta to komai zai zo da sauƙi. amma idan aka rasa aƙida babu tauhidi to mutum ya gama taɓewa. ولا يتعين على من من سلج صدره بذلك تعلم شيء من الكلام ولا تهريغ الأدلة يشي ولا ولا ولا يتعين على من سلج صدره بذلك بايا زماتي tilas ga mutumin da أنكارا shi ta بذلك da tauhidi da aqida ingantacciya ta'allumu shay'in min al-kalam kuma a ce gashi yana koyon ilmul kalami in dai zuciyarka ta yi kankara ta yi sanyi ta yi karfi in sun ce falaja shi tsaye ka ga da kankara take da karfi ko to zuciyar ka ake son ta yi karfi da tauhidi ba zuciyar mutum ta zama kaman ta zama kawai kaman kaman nama ba naman ma danye shi haka naman ma ba ɗanye ba ba nama ba ma hanta da kawai sai dai a mata haka a ga jini ya tsiyaye ana son a da ka ta zama kankara ko dutse ba abin da zai zo ya taɓa ta sai dai za a ce ka bar duniya ne haka ake bukata kowane musulmi ya zama sannan wala ta tahribul adillati sannan bai zama tiba ba za a zo a ce mutum sai yayi ta tahrirul adilla me tahrirul adilla tahrirul adilla shine irin yadda suke zama a ce ga hujja kaza a ce a ba ta zama hujja ba a ga hujja kaza tantance hujjoji ba wajibi ne bane ga mutum wannan abin da ake bukata shine mutum ya san tauhidi alal ijmal azun kule san wannan wa bi hadha yaqulu al khalaf was salaf da haka ne waɗanda suka zo daga baya da waɗanda suka zo tun farko suka faɗi wa kullu sifin hakanan dukkan mai adalci ma haka ya ce illa man shadda min almutakallimin sai dai waɗanda aka samu sun zama daban min almutakallimin daga cikin masu ilmul kalami yan ilimin jayayya ilimin musu tauhidi yake koyarwa amma da musu mutum zai yi sai da ce in tauhidin mutum yawa sai ya zama kafiri usu billahi tauhidi yawa kuma ka kafirce a in ilmul kalami mutum ya koyi ilmin kalami sai ya zama kafiri haka al-imam shafi ya ce man talaba al-ilma bil kalami fa zandaqa duk wanda ya ce da ilmin kalam zai koyi tauhidi ilmin jayayya to ta zandaka sai ya zama zindiki ne zindiki zindiki shine wanda yake bayyana musulunci amma yana ɓoye kafirci qala abu amr ibn salah al-imam abu amr ibn salah ash-shahr zawri mai littafin muqaddima مقدمة ابن الصلاة في علم الاصطلاح yace haza ajma'a alaihi sadrul ummati yace wannan maganar da aka yi ta cewa wajibi ne mutum ya koyi tauhidi ba ruwan shi kuma da ilmul kalam to ajma'a alaihi sadrul ummati magabatan al'umma na farko sune sadru al'umma ta farko sun yi ijma'i akan wannan wa huwa mazhabul fuqaha'i wannan kuma shine mazhabin malaman fiqhu wa man la uhsihi min mutakallimi ashabina yace kuma da waɗanda ba zan iya iyakance su ba in mutakallimi ashabina daga cikin ulama'ul kalam mutanen mu har su ma sun tabbatar da haka cewa idan mutum ya koyi tauhidi ba buƙatar kuma sai an zo ya ta surutu ya ta sai a kwana goma ana musu a'a ana son a koyi tauhidi da alqur'ani shi yasa al-imam الأمير ابن الوزير الوزير اليمني يروي تلتاف سيسام سنة تفضيل أساليب القرآن على أساليب اليونان أقوي توحيدي دا القرآن بذاك حتى شد قوين توحيدي تحنير ابند يونانيا girkawa suka zo suka rubuta a بكيبا littafansu na mandiki ba a zo da kafirci za a koyi tauhidi to Allah ya shiryatar da mu a nan za mu tsaya sai Allah kai mu gobe sai mu ci gaba wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake tambaya sai yayi mhm. shan yawon zahabi Ina na a bangon littafin ka 748 نريبك إلى أربعين دقص شيء ترد الإمام الذهبي رشكين